masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin wani sabon furuci da kuma wani sabon umarni da 'yan bindigan kasar ta najeriya da kuma irin yadda suka sanya wa manoma dokan haraji farko dai zare ku da wasu ƙauyuka goma da ke karamar hukumar zurmi inda 'yan bindiga dai suka sanya musu haraji akan cewa dole sun biya kuɗi kimanin naira miliyan 200 kafin nan dai su bar su su fara girbe amfanin su a kuma zalika dai zare ku da aka fara zargin gwamnan jihar zamfara wato dauda lawan dare da taimakawa 'yan ta'adda da kuma basu kimanin kudin naira biliyan 1.5 biliyan wanda ya ba aliyu da kasuwar goma dan bindiga balla tarji da kuma dogon gidde ha kuma zalika dai zai dai ƙara jin irin yadda 'yan bindiga har yanzu da ke ci gaba da ƙara cin karnukan su babu babbaka sannan kuma zai dai kuje wata martani da gwamnan jihar sokoto ta yi akan sabon faifan bidon da kasar goma dan bindigan nan bello ka talla ya saki bayan da ya saki na kona motoci ya kara saki wani sabon bidiyo akan cewa yanzu suka fara kashe jami'an tsaro a sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun wannan rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin da kuma bayyana mana irin naku ra'ayoyin tare da irin abubuwan da kuka fahimta bayan kun saurari wannan rahoton. ha kuma zalika da masu sauraro za dai ƙara jin irin yadda 'yan Nijar da kuma sojojin kasar ta jamhuriyar Nijar suka dai bayyana su fa tabbas a shirye suke matakar idan sojojin kasar ta Najeriya da gaske suke domin yunkurin kawo karshen yan da kayan baya da suka jima suna addabar kasar ta Najeriya sun bayyana kan cewa za su zauna cikin shiri akan iyakokin kasar domin taimakawa da kuma kakkaɓe yan da kayan bayan da sojojin kasar ta Najeriya za su kora. ha kuma zalika dai zare ku ci irin yadda manoma ke ci gaba da bayyana irin nasu rayuwar akan gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar da kuma irin taimakon da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar take musu amma masu sauraro kafin dai mu tsantuma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta tamu mai albarka sai dai mu so da ku danna mana subscribe rabin da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka tare kuma da bayyana mana irin naku ra'ayoyin idan kuka saurari wa'annan rahotannin har karshe. dai cikakkun rahotannin. 'yan bindiga dai sun sanya wa wasu ƙauyuka haraji akan cewa dole sun ba su kuɗi kimanin naira miliyan 200 kan wasu kauyuka karamar komar zurmi da ke jihar ta zamfara a kasar ta najeriya galibin kauyukan da abin ya shafa suna kusa da garin ƙauren na moda moriki da ke karamar komar zurmi a jihar ta zamfara gidan jaridar daily tours ta rawaito kamar yadda gido 24 tv suke karantowa ta ce ƙauyukan da abin ya shafa da harajin za su da sun hada da 'yan 'yan dolin kaura za su biya kuɗi kimanin naira miliyan goma sha biyar kamar yadda 'yan bindigan suke bukata ha kuma zalika da gidan zayi su ma dai za su biya kuɗi kimanin naira miliyan goma sha biyar sannan ƙauyen kanwa su ma za su biya kuɗi kimanin naira miliyan ashirin sannan kuma kaiwa lamba su ma dai za su biya kimanin kuɗi naira miliyan ashirin da shida sauran sun haɗa da gidan ɗan zara inda su kuma miliyan ashirin da biyu sai kuma jinkirawa su kuma miliyan goma sha shida sai kuma dunfawa su ma miliyan goma sha shida sai kuma ƙauyen ruguje shi ma duk kuma miliyan bakwai sai kuma ƙauyen babani miliyan uku da gidan duwa su kuma za su biya kuɗi kimanin naira miliyan hudu mazauna ƙauyen sun ce suna fuskantar matsin lamba kan su tara waɗannan kuɗaɗen cikin wani ƙayyadadden lokaci da 'yan bindigan suka zayyane musu daga 'yan bindigan sun ce dole dole sun biya wannan kuɗaɗe matukar suna so a kyale su su zai ci gaba da fara girbe amfanin gonakinsu an tattaro cewa tuni wasu kauyukan suka fara biyan kudaden harajin nasu inda wasu kuma ke ta fafutuka domin tattara kudaden da ake bukata su mika 'yan bindiga wani mazaunin garin zurmi mai suna malam yunusa musa ya shaida wa gidan jarida cewa harajin zai fara aiki daga wannan makon kamar yadda 'yan bindigan suka bukata abin takaici shine mazauna garin turawa sun biya kudi naira miliyan goma sha biyar amma 'yan bindigan ba su sako mutanensu ba ƙauyuka da dama waɗanda harajinsu <clears throat> yake tsakanin miliyan shida zuwa miliyan uku tuni sun biya nasu wannan kudade malam yunusa musa wani mazaunin garin malam haruna ilu ya ce mazauna wasu ƙauyukan da lamarin ya shafa sun fara tururuwa zuwa garuruwa da birane domin neman abin yi saboda su tara wa'annan kudaden da za su zo su ba wa 'yan bindiga da dai halin da ake ciki da yanzu dai yan badagan sun gindayo wasu munanan sharaɗa kan cewa dole dole fa mazauna wannan yankin sai sun ba da wannan kuɗaɗe manoma a sassan arewacin kasar nan sun shiga mukun hali bayan yan bandiga sun yanka musu haraji mai nauyi kafin su bari a girbe amfanin gona jihohin da lamarin ya shafa dai bayan jihar zamfara sun hada da zamfara da kuma jihar katsina da kuma jihar neja da kuma kaduna da kuma benue inda duk manomin da ya bijiro umarnin ke gamuwa da fashin mayakun 'yan bindiga kuma da dai suna aikata hakan ne a kasar ta najeriya a labarin da ya keɓanta da jaridar najeriya ta rubun wasu daga cikin manoman da suka suke kokarin girbe amfanin gonakinsu kan jawo miyagu su lalata gonakar baki daya kuma kazalika dai idan ma aka ɗi biyan wannan kuɗin za su lalata gonakin kuma sannan za su bari sai kun da gida ko kuma kun nomi amfanin da kuka shuka su zo gida su kashe ku su banka amfanin gonakin naku wuta wannan dai suna ɗaya daga cikin kaɗan daga sharɗan da 'yan bindigan suka zayyana akan cewa dole dole duk wani manomi da ke buƙatar ya girbe amfanin gonakinsa kamar a wayannin ƙauyuka da muka lissafo muku kun dai irin makudan kuɗaɗen da 'yan bindigan suke buƙatar a biya kafin nan dai a fara girbe amfanin gonaki matuƙar dai ana buƙatar zama lafiya a wannan yankuna. yanzu dai a halin da ake ciki dai wasu ƙauyuka dai ta ne dai suka fara haɗa kuɗaɗen nasu suna ba wa 'yan bindigan saboda kawai a basu su zauna lafiya haka kuma zalika dai yayin da dai ake zargin karamin ministan tsaron kasar wato bello matawalli a harkar ta'addanci yanzu ma dai an fara zargin gwamnan jihar zamfara da lawan dare akan ya cewa yana da hannu a cikin ta'addanci dumu-dumu wata kungiya ta zargi gwamna dauda lawan dare na jihar zamfara da daukar nauyin ta'addancin kasar cibiyar central agency banditry and terrorism wato cabt ta zargi gwamna da hannu a cikin harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba babban darantar cibiyar yakubu dauda shi ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da gidan jaridar legit ta samu mu kuma giro 24 tv muke karanto muku a jiya alhamis biyar ga watan satumba shekara ta 2024 daraktan ya kuma ce ana zargin dauda lawan dare wato gwamnan jihar zamfara na yanzu da biyan 'yan ta'adda da kuma miyagu kimanin naira biliyan 1.3 domin ci gaba da samun riba akan haɗar ma'adinai da suke aiwatarwa a jihar zamfara ba bisa ka'ida ba daga cikin waɗanda ake zargin gwamnan jihar zamfara yana biyan su akwai kacalla kasuwar goma ɗan bindigan nan da kuma dogo gide da kuma kacalla bello turji da ado alero da kuma sauran wasu miyagun yan bindiga wayannan dai su ne yan bindigan da gwamnan jihar zamfara ake zargi yana biyan su kuɗi kimanin naira biliyan ɗaya da ɗigo uku domin yadda ake ci gaba da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba daga bisani dai dauda ya bukaci jami'an tsaro su gaggawar ɗaukar mataki kan wanda ake zargin kamar yadda gidan jaridar daily post suka wallafa ya kuma bukaci jami'an tsaro su kulle asusun bankunan da ake zargi tare da gurfanar da su a gaban shari'a waɗannan kuɗi da ake zargi an tura su ne a sirrance ta ɓangaren gwamna wanda babu wani amincewa ko tabbatarwa daga majalisar jihar kan hakan yayin da aka tura wannan kuɗin abin takaici har yanzu gwamna lawan bai yi ƙarin haske kan zargin ba wanda shirinsa ke kara tabbatar da cewa shi abin zargi ne kamar yadda yakubu daudan ya bayyana kan cewa tabbas har yanzu dai gwamna daudan lawan dare bai fito ya yi wasu kalamai ba akan wannan zargi da ake yi masa aka zalika dai shahararren malamin addinin musuluncin nan wato shek bello asada sokoto shi ma dai ya kara yin zargi akan cewa tabbas gwamnan jihar zamfara ya san komai duk wasu abubuwan da suke faruwa Sheikh Murtala Bello Asadi ya yi magana kan shirin Bello Matawalle na yakar miyagu haka zalika inda ya bayyana kan cewa shi ma dai haka zalika ministan tsaro ne yanzu da ya bayyana akan cewa duk wanda ya bada bayanan 'yan bindiga za ba shi kuɗi kimanin naira miliyan ashirin malamin ya ce duk wasan kwaikwayo ne domin shekaran kansa karamin ministan tsaro ya riga da ya san komai kuma kazalika ya riga da ya san inda 'yan ta'addan nan suke duk wasu kasur kuma 'yan bindiga da suke addabar arewacin kasar babu wanda ba san shi ba ko babu wanda ba san gidansu ba kuma kazalika babu wanda ba san iyayensu ba sai malamin ya tattaki gwamnati inda ya ce ba da gaske take yi ba saboda yadda suka sanarwa duniya shirin zakan cewa za su shiga daji domin kakkaɓe yanta da kayan baya matukar idan da gaske suke ai bai kamata ce su bayyana akan cewa za su kai wa yan ta'adda hari ba kamata sai bayan sun kai farmakin ne sun dauki mataki kafin nan su sanarwa yan jarida mu kuma wallafa a duniya amma ba su kai harin ba kuma suke sanarwa cewa za su kai hari kun ga kenan tabbas akwai ta kullalliya a kasa yadda yan ta'addan za su samu damar tserewa ba tare da sun tsaya ba malamin ya ce wasan kwaikwayo ake yi wallahi ba yaƙar su bello turji ake son yi ba babu wanda ba a san inda yake ba saboda suna waya kowa ya san cewa tabbas suna waya kowa ya sani abin ya faru cewa motar sojoji ta makale wasan kwaikwayo ne a ɗauke kafewa ta yi amma makaman da turji ya ɗauka fa kowa ya ga abin da ya faru a ciki domin itin da sun bayyana kan cewa ai motar makalewa ta yi su kuma makudan makamai da kasuwar kuma dan bandagan nan wato balla turjika talla ya kwasa a cikin motar su ma mashin makaman makalewa suka yi ko kuma a'a jami'an tsaron ne suka gudu suka bar wannan makaman a gurin ana dai ana ci gaba da ƙara zargin wasu da hannu a cikin wannan ta'addanci amma kuma ko da an bayyana hukuma da kuma gwamnati ba sa yunkurin wani ɗaukan matakan da ya dace akan waɗanda ake zargi da hannu dumu-dumu a cikin ta'addancin da ke addabar arewacin ƙasar ta najeriya haka zalika dai shi ma dai gwamna dauda lawal dare wato gwamnan jihar zamfara wanda kungiyar kafti take zargi akan cewa yana biyan yan da kayan faya shi ma dai ya yi furuci akan cewa idan aka kai farmaki wasu kauyuka idan suka ba wa jami'an tsaro umarni akan cewa su kai dauki sai kuma ka ji an kira daga abuja an ce kara kai dauki wasu lokutan ma sai ana ciki ana zama da jami'an tsaro sai ka ji an kira waya daga abuja an ce cewa ana buƙatar jami'an tsaron su tattara su koma sai ga an janye su gwamnan ya bayyana kan cewa su ma ba su da wani iko akan jami'an tsaron sojoji da suke jibge domin ikon da suke samu suna samun iko ne da kuma umarni daga babban birnin tare da kasar wato abuja wanda hakan ne da yake kara dakushe musu gura kamar irin da zargin da gwamnan jihar katsina shi ma dai ya bayyana akan cewa yana ba mu al'umma shawara da su tsaye su kare kawunansu da kansu don fa tabbas lamarin su sake su sake jiki akan cewa dole gwamnati za ta kare su ya ce cewa tabbas wannan kuskure ne kuma haka zalika wannan ganganci ne al'umma su san yadda za su yi domin su kare kawunansu domin fa tabbas lamarin ya wuce tunanin mai tunani